ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa. Masu rarwa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi karkuwa dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku cewa gwamnatin Amurka ta sha alwashin taimakawa kasashen Afirka wajen inganta dabarun amfani da kirkirarren fasahar nan da ake kira AI a turanci. Dan kuma muka ketara jamhuriyar Nijar za ku ji irin matsalolin da iyaye da kuma hukumomin makarantu ke fuskanta a yayin da ake shirye-shiryen komawa sabon shekaran karatu a kasar bisa la'akari da ambaliyan ruwa da ya mamaye wasu makarantu da wasu alkaryu lamarin da ya kai ga mai da makarantu sansanoni 'yan gudun hijira fatan za a yi sauraro lafiya. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa. A makon da ya gabata ne dai gwamnatin ƙasar Amurka ta jagoranci wani taro na inganta amfani da ƙirƙirar fasaha da aka fi sani da artificial intelligence ko AI a nahiyar Afirka. Taron wanda aka gudanar da shi ta yanar gizo ya ƙunshi ƙasashe na Afirka da dama. A lokacin wannan taro dai mataimakiyar sakataren harkokin wajen tsaron amurka mai kula da nahiyar afirka joy basu ta bayyana kudirin gwamnatin amurka da ci gaba da tallafawa nahiyar domin amfani da wannan ƙirƙirarren fasaha ko artificial intelligence domin amfanin nahiyar da ma duniya baki ɗaya. a dedicated breakout session on three sectors in particular agriculture education and healthcare and how do we direct these technologies to be able to make it um, easier and more cost effective diagnosing more quote unquote you know mataimakiyar harkokin wajen amurka mai kula da nahiyar afirka joy basu ta bayyana cewa taron ya tattauna ne akan bangarori musamman guda uku da suka hada da harkar gona ilimi da kuma harkar lafiya ta bangaren lafiya an tattauna akan yadda za a bullo da wani tsari ga samar da lafiya mara tsada ga al'umma na nahiyar afirka da za a yi amfani da kimiyya fannoni daban-daban na kiwon lafiya domin sauƙaƙa tsadan magunguna da kuma kiwon lafiya a nahiyar da zumar kawar da wasu cututtuka da yanzu haka suka gallabi nahiyar har ila yau an tattauna akan yadda za a yi amfani da irin wayannan kimiyya domin gudanar da bincike akan cututtuka da dama ke damun bil adama kuma hanyar magance su non diseases and um, from the best practices around the world to make those diagnoses most daga Najeriya kuma za mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda wakilinmu Hamid Mahmud ya tattauna da masu ruwa da tsaki akan harkokin ilimi ilimi a kasar game da shirye-shiryen komawa zangon karatun farko na wannan shekara a kasar duba da irin matsalolin da ake fuskanta a kasar na ambaliyar ruwa da ya mamaye wasu yankuna na kasar da farko dai wakilin namu ya je ta bakin malam hassan shugaban kungiyar malamai na jihar agadas bana dai sanin kowa ne jamhuriyar nijar an samu eh, damana mai albarka wadda za a ciya ba da jimawa ba a sami irin ta ba don ka wannan ruwan na sama da suka sabka sun haddasa anna cikin garuruwa daban-daban don ka cikin garuruwan nan inda aka samu banna mutane mahi yawancinsu inda aka kai suka samu malaba shine cikin makarantun ne don banda kuma sauran makarantun nan da aka samu wasu suka faɗi don ka shine yasa ba tare da mamaki ba cikin eh, taron ministoci ta ɗauki ƙudurin kan cewa eh, maimakon rana ɗaya ga watan oktobar shiga lakwalta bana an maida ta 28 ga oktoba na ga shekara kwa kamar ya ku bangaren maluma yake game da shirye shirya sai mu ce wanga mataki da gwamnati ya ɗauka daidai ne daidai ne dan a samu a ba kowane malami kowane yaro dama ta yin karatu cikin lokacin da ya kamata kwa mun sha gani can wani lokaci sai a ce an koma lakwal me in aka zo a ga zahirance wani wuri ne a koma lakwal kenan maimakon a haka nan gara a ɗauki lokacin da ya kamata a shirya sosai don a samu a samu karatu mai inganci a samu lokaci isasshe na yadda kowane yaro kowane mushe ba ya samu eh, ragi ba daga cikin lokacin shi na aiki ko lokacin shi na karatu don mu bangaren eh, malamin makaranta sai mu ce alhamdulillah shirye muke kawai jira muke wannan lokacin yazo. in ban da yan kurakure da wanga aka samu wanga tangara da aka samu ta eh, makarantun ne wanda suka faɗi ko kuma wanda aka sa mutane daga cikin su mu bangaren malama shirye muke zuwa koma lakwal. so tari ana ma na irin wannan lokacin ma na fuskantar wasu matsaloli idan za a koma makaranta shin a bana ba ku fuskanci wa'annan matsalolin ba su eh, matsaloli wanda muke ce maka ba wai wanda suka danganci ba koma lakwal ne wanda gare mu matsaloli ne daɗaɗɗu wanda yake in ka ɗauka kamar ɗaukan yan kwantarage zuwa ma'aikata na dindindin wannan eh, me ake ce mishi Eh, eh, revendication kinmu ne wanda sun jima eh, yanzu haka suna nan aje ba a biya bukatunsu ba su ne za mu iya cewa matsaloli mai wa'anga wanda matsaloli wanda suka shahi dai ko malakwal sai in ce maka babu wata matsalar da take ta danganci ko malakwal kwan. da shi kuwa a bangaren sa malam umaru hassan wakilin ministan ilimi ya bayyana kokarin da gwamnati ke yi ta wannan bangare. shirye-shiryen dai da muke yi na lokal kun san bana an samu ruwan sama da yawa ruwan saman nan ya tahi an tuka ya taba wasu kilasoshi lalle akwai kilasoshi wanda suka fadi sun kai kusan eh, kilas 80 a cikin jihar agaris amma cikin lokal guda sai ka gani kilas biyu kilas guda kilas biyu kenan ba duka lokal kenan ina ji akwai dai ekol guda goma sha daya wanda muna tsammani su lallai ruwa ya musu banna kurai e eh, lokalolin nan akwai e, eh, lokol biyu nan e, wajen e, arlit e, arlit kare nouveau kare da nouveau kare akwai lokal wajen shida wajen ingal da akwai nan ciro yan su ma lokaloli da nan cikin eh, cikin agadis kenan wasu lokaloli ruwa ne ya shige su wasu klasoshi cika amma da muka yi lissahi eh wannan ba su iya hana a ce ba a yi rantare ba inda an sai da rantare inda yake insha Allah a nan agadis muna iya yin shi babu wani masala. Eh, matsala kayaki na karatu kun ji dai eh, CNSP eh, minista na education ta ce wajen miliyar biyu aka sa bana dan a sai kayacin lokal kenan muna tsammani alhamdulillah kayacin nan kuma in Allah da suna zuwa kahin a ce lokal ta tashi kun gani bara dai yadda aka yi har a aka sa aka daddauko aka kawo su muna tsammanin bana ma haka nan ne kenan he mu ce in Allah yarda bana ma dai lokal cin Eh, a yi rantare cin yadda ya kamata insha Allah amma mun gani nan eh, jiha agadis akwai in ka kawo yaran ka sai a ce ka kawo jika jikan nan da na tambaya na min suka ce min kuddin kojes na ce a'a ba iya gama kuddin kojes da kuddin sa yaro lokal tunda mu eh, diyan talakawa ne mun san jika wannan game hali yana gani ka ne amma da ka talaka in kana da da uku da hudu kenan jika hudu ina kai da kake nema ka ci ina za ka kawo yaro kuma da muka yi bincike muka gani yara da yawa abin da yake hana su lukur jikan nan muka ce to tunda doka ta hana me yasa abin da doka ya hana muna bari cikin lokololi ana yin shi ha a bar yara ana hana yara zuwa lokol shi yasa muka hiddo wannan takarda in su ne su ai eh, doka ta ce kuje sai an yi rantare. To masararo a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na Agadas a jamhuriyar Nijar Hamid Mahmud da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Legal Gresham na ku babin yarji furin a huta lafiya sai wani makon. kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa